Barkanmu da wannan lokaci mai sauraro da fatan an tashi lafiya. Shamsiyya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai a wani sabon shirin na ilimi hasken rayuwa. Daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shirin na wannan mako ya yi duba ne kan yadda wata ƙungiya a Najeriya ke karfafa gwiwar ɗaliban sakandire kan yadda za su bayyana baiwar da suke da ita musamman a ɓangaren ilimin fasaha a daidai lokacin da harkar samar da ilimi ke ci gaba da fuskantar barazana sakamakon rashin samun kulawar hukumomi kamar yadda lamarin yake a baya an bayyana buƙatar samar da hanyoyin da za su taimaka wurin samar da ingantaccen ilimi domin magance matsalar da ka iya ƙara ta'azzara harkar ilimin Masana da masu ruwa da tsaki a fannin ilimi ne suka yi wannan kira a wurin rufe taron gasar Highfest da gidauniyar nan ta haɓaka al'adu da ilimin kirkira ta Hilltop Creative Foundation da ke jihar Nejan Najeriya ta shirya karo na bakwai a birnin Mina. Highfest dai gasa ce da ta zo da sabon salo na baiwa ɗaliban makarantun sakandaren Najeriya damar baje fasahar su a fannoni da dama da suka haɗa da rubutun zube, waƙen baka, wasan kwaikwayo kimiyya da fasaha da dai sauransu kuma cikin harsuna daban-daban alhaji bala abdullahi shine wanda ya assasa wannan gasa kuma ya yi wa shirin ilimi hasken rayuwa ƙarin bayani kan dalilin assasawa da ma tsare-tsaren da ke ciki eto eh dalilin ma hada ita ta Fest daga farko shine motsa kwakwalwar ɗalibai na jihar Niger da kuma Najeriya gaba ɗaya. ta wajen kimiyya da fasaha akwai zane-zane akwai harkar drama akwai harkar rubuce-rubuce a cikin turanci da harsuna daban-daban ɗalibai sun zo daga makarantu daban-daban cikin jihar niger da kuma wasu sassa na ƙasa Najeriya gaba ɗaya. Kowa da irin baiwan da Allah ya masa. Wani ya ƙware a harkar zane-zane, wani ya ƙware a harkar drama, wani ya ƙware a harkar ƙere-ƙere, wani waƙe ya iya, wani kuma rubutun zube, wani kuma adabi gashi nan dai kowa da irin baiwar da Allah ya masa. Duk baiwan da ka zo da shi mun riga mun tanadar da gulbin da za ka iya shiga har kai takara da wasu ƙwararrun a rukunin naka wato rukuni na secondary school dama mun yi shi ne domin 'yan makarantar secondary school don wannan mataki ne ya kamata a sanar da su a wayar da kansu san menene zai amfane su a rayuwa ga abin da ya kamata su yi ga hanyar da ya kamata su bi domin su ci gajiya kuma su ci moriyar rayuwa duk makarantar da take so ta shiga takan nuna sha'awarta za ta yi rajista sai a tantance su wani takara suke so shiga daga nan sai a yi selectin ɗinsu makarantar kuɗi da makarantar kan talaka da ɗan talaka da ɗan mai kuɗi harka ce ta basira harka ce ta baje kolin fasaha ba harka bace ta ɗaurin gindi wannan ya san wani ko kuma a'a wannan ɗan mai kuɗi ne shi ya kamata aza a'a no duk wanda ya cancanta yadda tsarin yake tsohon ministan harkokin wajen najeriya ambasada zubairu dada wanda ya kasance daga cikin manyan bakin da suka halarci bikin rufe gasar ya bayyana ta a matsayin wata kofa da za ta farfado da harkar ilimi tare da taimakawa wurin fito da ilimi da fikirar ɗalibai. wannan harka ce ta ilimi kowa ya sani a ilimi dai shine ginshikin kowace al'umma in babu ilimi kuwa duk inda aka ga ake da jahilci to zama lafiya baya mai zaka gare gagge ne haka kuma samun ci gaba to ilin wannan a irin wannan zamani da muke ciki ya kamace a ce duk yara sun rike harkar ilimi hannu biyu ko yaranmu da dama wanda Allah ya ba su eh, hazaka wanda su kansu ma san da hazaka wannan baiwa da Allah ya musu sai ta irin wayannan eh, irin wayannan taro irin wannan da kuma irin wannan gasa da aka aka tunana duk ya amfani so abinda za a yi dole dole a koma tushe a ƙara ilmantar da su kansu malaman kuma yara saboda haka yana da kyau ilmantar da su su san da wannan gasa sannan su kansu ya zama da sun shirya mai nake nufi da shiri su kansu ya zama da masu su kansu suna da sha'awan abin domin malamai ba su da sha'awa to yana da wuya saboda haka su kansu malaman organizers na wannan wannan taro su kare shiga ƙauyuka da karkara samu malamai a yi magana da su a fahimtar da su a samu wanda suka nuna sha'awa su kuma a ba su iya gwargwada iya taimakon da suke nima su ƙara su ma jin su kai labarin wannan ƙauye. Iyayen ƙasa da suka halarci taron sun bayyana irin wannan gasa a matsayin da ɗaɗɗiyar al'adar da aka yi watsi da ita. Wakilin mai martaba sarkin Bargu kuma tsohon ɗan majalisar dokokin jihar Neja barista Bello Ahmad ya yaba da ƙoƙarin waɗanda ke shirya taron tare da yin kira da kuma ba da shawarwari dole ne mu jinjina ma wa'inda ke shirya wannan abun because abu ne har mu an riga manta da su wanda gwamnati ya kamata su ɗauki ah, nauyin irin wannan abu amma kaga private individual ya ga cewa yana da mahimmanci sosai to gaskiya wannan abun abun jinjinawa ne zuwa gaba ya kamata a ce ana shifting irin wannan program ana kai shi a zonal level ana wannan program a nan headquarter ana ɗauko ɗalibai daga kowane sassa daban-daban to zuwa gaba in aka zo ana shifting irin wannan program a zonal level zai ƙara fahimtar da iyaye su san lallai mahimmancin ilimi ba kawai karatu da rubutu ba ne da wa'insu ababe da shekara talatin can sun shuɗe an manta da su yanzu nan ake reviving wayannan ababen ita masarauta kamar yadda aka sani ita custodian ce na kayan gargajiya don haka za ta ƙara ba wannan ainihin program ɗin haɗin gwiwa sosai da kuma amfani da damanta a kowane yanki da lungu a ƙara faɗakar da iyaye cewa ya kamata su ta yi tsaye don su sa iyansu makaranta su samu ilimi a kuma nuna masu a ba ilimin bokon bane ko ilimin zamanin kaɗai bane a akwai ababe da yawa da ainihin wannan foundation take koya ma yara na hannu don su a ƙarshe in suka yi karatu ko ba samu aikin gwamnati ba za su samu madogara na kansu tunda wannan foundation din ta ɗauko wannan abin to mu ma ya kamata a masarauta mu kama masu sosai sannan ita ma kowane local government ya kamata mu fahimtar da su muhimmancin wannan abin so in ana yi a kowane shekara kar su ji kyaman fitar da kuɗi su kawo ɗalibai su zo su attend irin wannan su mai sauraro kada dai a sha'afa shirin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen hausa na radio france international tare da ni shamsiyya haruna shirin na tattaunawa ne kan gasar highfest da gidauniyar nan ta haɓaka al'adu da ilimin kirkira ta hilltop creative foundation da ke jihar nejan najeriya ta shirya wadda ke baiwa ɗaliban makarantun sakandare damar baje fasahar su a fannoni da dama. don haka shirin zai dora ne da wasu daga cikin ɗaliban da suka shiga gasar da aka fafata da su inda suka bayyana yadda ta kaya. Suna na Rahima awal Fanti, Mu ne muka zo na ɗaya a fannin gasar canki-canka daga makarantar Diamond Global Academy. Gaskiya ba mu sha da daɗi ba, domin an ba mu tsauraran tambayoyi, amma kuma duk da haka mu ne muka zo na ɗaya. Don haka dole ne na yi farin ciki. Samuel Sunana Samuel Adema Kenla daga makarantar Hima International College. Mu ne muka zo na biyu kuma mun yi farin ciki da haka duk da cewa ba abu bane mai sauki. Amma abin farin ciki ne tunda mun yi nasara. Ko da yake dama gasa irin wannan dole ne ka shirya sosai domin komi zai iya faruwa. To koyaya masana ilimi ke ganin irin wannan gasa da kuma tasirin da take da shi a harkar ilimi a wannan zamani? Aminu Sani Kantagora, malami ne daga Jami'ar Ibrahim Badamasi Babangida da ke jihar Neja. Ga kuma ƙarin bayanin da ya yi wa wakilinmu Ismail Karatu Abdullahi. to wannan abu yana da muhimmanci quiz competition sport competition da har ma da harkan al'adun gargajiya yana taimakawa sosai ta nan ne za akan a can da akan zakulo yara waɗanda za a ga suna da basira sosai to a tasirin wannan abun yana da yawa na ɗaya dai daga cikin gida ma cikin makarantun akan yi kamar a ce inter house competition ko kuma inter class competition wanda yake kowane house ko kuma kowane aji ba zai so a bar shi a baya ba to da malaman da kuma ɗaliban kowa yakan zage dantse domin ya ga cewa ba a bar shi a baya ba shi ma ya samu nasara akan kuma ba da kyaututtuka to duk yakan ƙara ƙwarin gwiwa ba ga ɗaliban kaɗai ba har ma ga malaman to ta haka ne kuma za a iya gano waɗanda suke da basira da fikira da kuma a, wasu baiwa da Allah ya masu haka ga sun yi fice a fage na local government a fage na jiha a fage na tarayya kai har ma ka ga an tsallaka kasashen waje akan samu ire-iren wa'annan abubuwa to daga bayan nan duk an zo an watsar da wa'annan abubuwa sai ya kasance wancan damammakin da akan samu yanzu babu su to amma yanzu ga hubbasan da aka yi na dawa da wa'annan abubuwan zai taimaka sosai kwarai da gaske Hilltop Creative Foundation dai na hoɓɓasa a fannin inganta ilimin yara a wasu jihohin Najeriya, musamman ma ƙarfafa musu gwiwa a fannin rubuce-rubuce da kuma yadda za su bunƙasa ilimin fasaha da sauransu. Toma Dalla Duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen shirin mai sauraro a madadin ka fatanin abokan aiki musamman Ismail Karatu Abdullahi da ya tattaro mana sauti. Shamsiyya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.